Bankin Duniya ya bullo da shirin tallafawa al'ummar Najeriya ne tare da haɗin gwiwar mahukuntan Najeriya. A wannan mako ne aka yi wani babban taro na masu ruwa da tsaki don bitar yadda shirin ke kankama. Karimu Obaje shine jagoran shirin na Bankin Duniya. A taimake talaka da suna a cikin al'umma mu da ba su da ruwa ba su da makarata ba su da asibiti su da kayinsu su zabi abin da suna so gwamnati na eh, federal the state taimake eh, su da si so shine agency namu da suna cikin state suna basu su kudi su yi wuna aiki ma kai. Duk da wannan tsari zai karaɗe baki ɗayan Najeriya ne, amma Abdulkarim Obaji ya ce duba da yadda tarzomar Boko Haram ta ɗaiɗaita shiyar arewa maso gabashin Najeriya. A yanzu haka suna mai da hankali sosai ga wannan shiya inda suka ware zunzurutun kuɗi har dalar Amurka miliyan saba'in da biyar. Muna aiki a state talatin eh, yanzu nan a Nigeria, but particularly a northeast. saboda eh, matsalan eh, boko haram da ya eh, na fama da shi yanzu project de 75 na dola a taimake mutane da sun bar gidansu Yenzu suna so su komawa a gina masu gida gidaje community housing a gina masu asibitoshi da makaranta duka abubuwa da suna so a yi masu madumuna focus namu yanzu especially on the north east. babban manajan shirin a jihar borno alhaji usman chiroma ya ce hakika suna amfana da wannan shiri wannan program an yi ne musamman don talakoki kuma ita bankin duniya ta kawo ta tsari shi talaka yana amfana abinda kuɗin da ita bankin duniya ta kawo tallafi zuwa Najeriya especially a Borno inda mutane yanzu ne suke farfadowa uh, insurgency ayyuka ne ta fannin asibiti ta fannin uh, ruwa ta fannin makarantu ta fannin hanya kamar yanzu a Borno da muka fara ba mu jima ba mun yi shekara ɗaya uh, kuma ita banki ta ba mu zuwa local government guda uku Dikwa da Mobar da kuma Chibok a wannan yankunan gaskiya talakoki sun samu amfana ga wannan ayyukan da ake Hassan Maina na kaina muryar amurka daga abuja nigeria